daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana حميد لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a jerin shirye da muke dauke da su a wannan shirin na safiyar nan ta Litinin. Da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu dauke da shirin ko kun san sai kuma shirin na duniyar mu a yau. da saba haska fitilar sa kan wani batu da dawo hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma muna ɗauke da shirin na lafiya sai da kula wanda ya saba tattaunawa da masana sha'anin kiwon lafiya kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to waɗannan da yarda Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma sauraro za a kasance a tare da mu To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Ƙungiyar agaji ta Red Christian ta falastinu ta yi watsi da rahoton da sojin Isra'ila suka fitar kan kisan da aka yi wa sama da jami'an agajin gaggawa na Gaza a watan da ya gabata, wanda gwamnatin ƙasar ta ce bisa kuskure ne. iran ta ce inganta sinadarin uranium ɗinta jan layi ne a tattaunawar da take wakana tsakaninta da kuma amurka wani rahoto da jaridar new york times ta fitar ya nuna cewa amurka na son rage kasantuwarta a nahiyar afirka musamman ta bangaren ofisoshin jakadancinta To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Ƙungiyar agaji tare da Crescent ta Palestine ta yi watsi da rahoton da sojin Isra'ila suka fitar kan kisan da aka yi wa sama da jami'an agajin gaggawa na Gaza. Goma sha biyar a watan da ya gabata wanda gwamnatin kasar ta ce an kashe su ne bisa kuskure. Ƙungiyar ta yi fatali da rahoton na Isra'ila da cewa ba shi da inganci kuma ba za a amince da shi ba. Tana mai jaddada cewa yana cike da ƙarairayi. a wani rahoto da suka fitar ga abin da ya faru sojojin isra'ila sun yi ikirarin cewa an samu kurakurai da yawa a kisan da aka yi wa jami'an agajin a gaza suna masu cewa za a kori wani kwamandan sojoji binciken ya nuna cewa an samu wasu matsaloli na rashin da'a na ƙwararru da rashin bin umarni da kuma gazawa a yin cikakken bayani kan lamarin in rundunar a ranar 23 ga watan maris ne aka harbe wasu ma'aikatan agaji na falastinawa goma sha biyar da masu aikin ceto a kusa da rafa da ke kudancin gaza sojin isra'ila sun sake nanata cewa shida daga cikin likitocin falastinawan goma sha biyar da isra'ila ta kashe 'yan kungiyar hamas ne kisan da aka yi wa jami'an agajin gaggawa na palestine ya fuskanci tofin alitsi ne daga kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da dama lamarin da ya sake fiddo a fili irin ta'asar da isra'ila ke aikatawa a zirin gaza da farko da isra'ila ta yi ikirarin cewa sun buɗe wuta ne saboda da motocin suka don faro a cikin dare ba fitilu kuma babu wata masaniya da sojin isra'ila suke da akan zuwan motocin amma kuma daga bisani hukumar sojin ta isra'ila ta yi amai ta lashe bayan da wani faifan bidiyo da ya nuna na waya da ya nuna ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin ma'aikatan agajin da sojojin isra'ila suka kashe a wannan hari hoton da ke nuna motocin na tafiya da fitilu a kunne da kuma duk wata alama da za ta fayyace su suwa ne ne shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya papa roma francis ya yi kira da a ta wuta a gaza a cikin sakonsa na bikin ista papa roma ya yi tur da halin da ake ciki na jin kai a gaza tare da yin kira da tsagaita wuta babar ma francis ya halarci bukukuwan ista a wannan lahadi inda ya tir da halin da ake ciki na jin kai mai daukan hankali a gaza ina kira ga bangarorin da su tsagaita wuta a saki waɗanda aka yi garkuwa da su a kuma kai kayan agaji ga al'ummar palestinu da kuma fatan samun zaman lafiya a nan gaba in ji shi a cikin sakonsa wanda wani na hannun damansa ya karanto daga cocin st peters basilica da ke birnin rome jawabin nasa wani bangare ne na bikin ista kamar yadda ake a kowace shekara sai dai paparoman bai samu karanto jawabin nasa ba saboda larurar tarshen lafiya da yake fama da ita mabiya addinin krista a faɗin duniya kan gudanar da bukukuwan ista duk shekara domin tunawa da gicewa da kuma tashin yesu almasihu daga cikin matattu bikin dai akan fara shi ne tun daga daren wato ranar alhamis zuwa wayewar garin juma'a a kuma kammala a ranar litinin amurka ta sake kai wani hari ta sama kan babban birnin kasar yemen sana inda ta kashe fararen hula akalla goma sha biyu tare da jikata wasu fiye da talatin na daban mummunan harin na amurka an kai shi ne a wata kasuwa mai cike da cunkoson jama'a a unguwar alfarwa da ke gundumar sha'ub a safiyar ranar litinin ana kafar gabar adadin waɗanda suka mutu zai karu yayin da mutane da dama ke makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da aka wargaza a harin a gefe guda kuma amurka ta kai harare a yankunan lardin sa'ada a arewa mai nisa na kasar da tsakiyar ma'arib da yammacin hudaida dama kafin hakan a ranar lahadi amurka ta kai wasu harare ta sama a yemen ciki har da sana inda aka kashe akalla uku a cikin watan da ya gabata ne dai sojin amurka suka zazafa kai hare-hare a kasar yemen bisa a kiran dakile hararen kungiyar ansarullah da ke kai farmakin goyon bayan palestinu kan jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila. Fiye da mutane 200 ne aka kashe a harin da Amurka ta kai kan Yemen tun cikin watan Maris da ya gabata. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tahiran Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta bayyana cewa ta ce sanadarin uranium ɗinta ta makarjan layi ne a tattaunawar da ke wakana tsakaninta da Amurka. mataimakin ministan harkokin wajen kasar ne kazim gare babadi ya bayyana hakan inda ya ce hakkin jamhuriyar musulunci ta iran ne inganta sinadarin uranium yana mai jaddada cewa wannan batu a matsayin jallayi ne yake a tattaunawar da amurka mista gari babadi ya bayyana hakan ne a yin taron kwamitin majalisar dokoki kan tsaron kasar da manufofin ketare da yi wa 'yan majalisar bayani kan shawarwari zagaye na biyu tsakanin tehran da kuma washington wanda ya gudana a birnin Rome na kasar Italiya. Jami'in Iran ya kara da cewa tawagar kasar ta da matsayinta na cewa Iran ba ta neman kera makaman kare dangi inda ya bayyana cewa ayyukan nukiliyar Iran na zaman lafiya ne gaba ɗayansu. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Iran ya kuma da cewa ɗaya daga cikin manyan makasudin shawarwarin shine cimma nasarar ɗage takunkuman da aka haka ba wa ƙasar gaba ɗaya da suka hada da na majalisar dokokin amurka da kuma umarnin zartarwar takunkumin matsin lamba da shugaba donald trump ya laftawa iran din kawo yanzu amurka da iran sun gabatar da shawarwari har sau guda biyu kan batun shirin nukiliyar kasar ta iran kuma dukkanin bangarorin sun bayyana tattaunawar da mai kyakkyawan fata a ranar asabar mai zuwa bangarorin kuma za su sake ganawa a karo na uku bayan wacce suka yi a oman da kuma italiya nan gaba kuma kaɗan a ranar laraba ne ƙwararru daga ƙasashen biyu za su fara yin shawarwari a kasar Oman game da shirin nukiliyar kasar ta Iran. Wani rahoto da jaridar New York Times ta Amurka ta fitar nuna cewa Amurka na neman rage kasantuwarta a duk faɗin duniya musamman a nahiyar Afirka. Jaridar ta bayyana wani daftarin dokar shugaban ƙasa na sirri wanda ya tanadi sake tsara tsarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sai dai ministan harkokin wajen ƙasar Marco Rubio ya musanta waɗannan shirye-shiryen. batu na farko na shirin sake fasalin ma'aikatar harkokin wajen amurka shine rage ofisoshin ma'aikatar harkokin wajen amurka a bangaren sauyin yanayi demokradiyya da kare hakkin bil'adama batutuwan da gwamnatin trump ta shiga kafar wando guda da su rahoton ya ce rage kasafin kuɗin zai kai ga rufe ofisoshin jakadancin amurka a ƙasashen waje amma inda amurka za ta rage yawan aikin diplomasiyar ta shine a nahiyar afirka domin washington ta yi imanin cewa akwai yankuna hudu kawai a duniya inda kasancewar ta zai kasance mai muhimmanci da suka hada da irasiya gabas ta tsakiya latin amurka da kuma asia pacific don haka afirka wato amurka za ta samar da jakada na musamman kan harkokin afirka wanda zai kai rahoto ga majalisar tsaro ta fadar white house ba ma'aikatar harkokin waje ba kudurin ya kuma bayyana cewa za a rufe dukkan ofisoshin jakadanci da karamin ofishin jakadancin da ko kuma karanan ofisoshin jakadancin da ba su da mahimmanci a yankin wato sahara ta afirka a ƙarshe duk sauran ayyukan da suka rage za a haɗa su ƙarƙashin ikon manzo na musamman an shirya aiwatar da waɗannan sauye-sauye a ranar 1 ga watan oktoba a cewar jaridar ta new york times to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To marilla masu mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye kamar na ambata tun da farko muna nan tafi da shirin nan wato sharhin bayan labarai bayan hakan sai shirin ko kun san daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau kafin daga bisani mu karkare da shirin na lafiya sai da kula ai sauraro lafiya. yanzu ga sharhin bayan labaranmu wanda zai tsokaci akan wani sabon salo na mugunta da keta da haramtacciyar kasar isra'ila ta fito da shi na yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila sun fara aiwatar da wani sabon kisa ta hanyar amfani da sabon salo akan falasɗinawa kai ka ce a tsawon watanni sha takwas da suka ɗauka suna amfani da makamai mabambata wajen kashe mutanen gaza bai ishe su su cimma manufofinsu na keta da mugunta ba sabon salon kisa wanda ya yi kama da kalankuwar masu cin naman mutane bayan sun soya shi shine abin da yake faruwa isra'ila ta kai hari da jirgin yaƙin maras matuƙi ta hanyar ƙunar baƙin wake a kan sansanonin 'yan hijira da suka yi dandazo a wuri ɗaya iyalan aboros su ne wannan jirgin ƙunar baƙin waken ya fada a kansu ya kashe da dama daga cikinsu ta hanyar ƙona su da ransu mutane ashirin ne suka ƙone ƙurmus a cikin waɗannan iyalan na aboros a daidai lokacin da ɗaruruwan mazauna wannan sansanin na 'yan hijira suka taru domin su kashe wutar da harshen take toroko da ta tashi sama jikin iyalan ross yana ci gaba da ƙonewa har suka yi shahada ba tare da an iya ceto da su ba bayan da wuta ta lafa sauran danginsu da kuma 'yan uwa da suke zagaye da su sun ɗauki sa'o'i ba tare da sun iya tantance cewa wane da wane ne ba wannan salon kisa na ƙone inawa da ransu kuma ta hanyar amfani da hari na ƙunar baƙin wake da jiragen sama marasa matuƙi wani sabon abu ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito da shi bai kuma tsaya a cikin iyalan aborus ba isra'ilan ta sake aikewa da wani jirgin sama marasa matuƙi na ƙunar baƙin wake zuwa wani sansanin 'yan hijira wannan karan a unguwar razana da ke bait lahiya a arewacin zirin gaza shi ma jirgin ƙona bakin waken ya fada kan hemar iyalai guda da suka kunshi uba da uwa da 'ya'yansu hudu da suka kone kurmus. kafin a kai abin da ya saura na gangar jikin waɗannan shahidan zuwa asibitin indonesia da yake arewacin gaza wani jirgin saman marasa matuki na ƙunar bakin wake ya fada a kan hemar wasu iyalan a sansanin 'yan hijira na jabaliya a wannan karan iyalan asiliya ya fadawa ya yi sanadiyar shahadarsu su bakwai baki daya sun ko kunshi ƙananan yara biyar da mahaifansu biyu da gari ya waye mutanen sansanin 'yan hijira na jabaliya sun tashi da wani kisan kiyashin a kan makarantar ayubiya da ke a ƙarƙashin hukumar agaji. wani jirgin saman marasa matuƙi ya kai wani harin na ƙunar baƙin wake a kan wannan makarantar inda ya rusa ɗaya daga cikin ɗakunansa da aka samu shahidai shida 'yan hijira a daidai wannan lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ilan take shan jinin falasɗinawa ta hanyar ƙona su a raye jiragen yakinta suna kai wasu har-haran a gidan iyalan najjar da ke jabaliya an kuwa samu shahidai uku hakanan kuma sun kai wasu har-haren a wata gona a garin khan da yi sanadiyar shahadar mutane biyu su ma manyan bindigogin haramtaccen kasar isra'ila sun ci gaba da kai nasu har-haren babu kakkautawa a sassawa mata na gaza musamman a unguwannin da suke gabashin birnin gaza da suka hada da atufa shija'iya da sha'ab da bait hanun bai zama abin mamaki ba da hukumar lafiya ta duniya who ta siffata gaza cewa ta zama babban makabarta ta kuma kara da cewa isra'ila tana kai wa hemomin 'yan hijira hare-hare cikin sani da ko manufa hakanan kuma hukumar ta ce babu wani wuri wanda yake da aminci a faɗin gaza baki ɗaya sannan ta ƙara da cewa an hana ta shigar da kayan agaji na magunguna da sauran kayan aikin likitanci saboda tarnaƙin da isra'ilan ta gindaya mata sannan kuma ta karkare da cewa rashin abinci mai gina jiki a gaza ya kai ƙoli, to ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan afrilun shekara ta 2025 masu saurare ko kun san cewa shekaru 233 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekara ta 1772 turawan mulkin mallaka na portugal sa kashe fitaccen dan gwagwarmaya na yankin brazil wato jacquem jose de silva jabia wanda aka fi sanin sa da trinidad an haife shi a kasar brazil shekara ta 1746 kuma ya rasa mahaifansa tun yana karami saboda haka ya sha wahala matuka a rayuwarsa saboda marici a lokacin da ya lura da cewa turan mulkin mallaka suna wawure dukiyar ƙasarsa. suna kuma tafiya da ita zuwa kasashensu domin azurta kansu a daidai lokacin da mutanen ƙasar brazil suke cikin bakar wahala da matsanancin talauci akan haka ya kafa wata ƙungiya. ta 'yan gwagwarmaya da suke neman 'yancin kasar ta brazil daga turawan mulkin mallaka daga wani lokacin ne kuma turawan mulkin mallaka din na portugal suka shiga takun saƙa da shi kuma daga wannan lokacin ne suka kame shi kuma suka kashe shi sannan kuma suka yi gunduwa-gunduwa da gawarsa domin su tsorata mutane daga duk wani yunkuri na neman 'yancin kansu shekara ta da 1822 brazil ta samu 'yancin kanta kuma ta sanya trinidad ya zama shine babban gwarzo na al'ummar ƙasa na tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da sa gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilu na shekara ta 1938 alama muhammad iqbal lahore ɗaya daga cikin malamai kuma marubuta adabi ya rasu an haifi lahori a shekara ta 1877 a wani wuri a cikin jihar punjab ta kasar india a lokacin bayan kammala karatu na digiri na biyu a gida ya tafi kasashen jamus da ingila inda ya kammala karatun digirin digirgir a fannin ilimin falsafa bayan ya dawo gida ya fara rubuce-rubuce a cikin tsarin waƙoƙi da harsunan farasanci da kuma urdu sannan kuma ya shiga sahu na manyan 'yan da mulkin mallaka na a kan kasar india inda yakan gabatar da jawabai ga jama'a a kan wajibcin samun 'yancin kansu maimakon zama karkashin 'yan mulkin mallaka ya kasance daga cikin musulmi mafi tasiri a kasar indiya kasantuwar tasirinsa bai takaito kan musulmi ba kawai har ma waɗanda suka taka gagarumin rawa a lokacin domin neman kwatar 'yanci na kasar indiya daga cikinsu kuwa har da waɗanda ake kallon su a matsayin abin koyi kuma manya a tarihin kasar indiya baya ga kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa kasar pakistan ta samu 'yancin kanta ta zama kasa mai cikakken gishin kai wadda ta fita da kasar india sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau 21 ga watan afrilu na shekara ta 1938 masu saurare ko kun san cewa shekaru 100 da sa gabata a rana irin ta yau aka haife salma a shuwini ɗaya daga cikin fitattun 'yan gwagwarmaya waɗanda ta taka gagarin marawa wajen isar da saƙon falasɗinawa waɗanda yahudawa suka mamaye ƙasarsu an haife ta a garin haifa na falasɗinu sannan kuma ta yi karatu a birnin haifa daga bisani ta je birnin akka inda ta kammala karatunta daga nan kuma ta tafi birnin kudus a birnin kudus ta yi karatun jami'a inda ta karanci ɓangaren ilimi na adabi sannan kuma ta karanci harsunan turanci da kuma adabin larabci baya ga haka ta yi tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare domin ci gaba da karatunta da kuma yin nazari da cikin kasashen da ta ziyarta a wancan lokaci har da burtaniya da kuma amurka a ƙasar burtaniya dai ta zauna na tsawon wasu shekaru inda ta yi karatu mai zurfi a bangaren adabi na turancin ingilishi wanda hakan ne ba ta damar yin rubuce-rubuce masu tarin yawa da harshen turanci na ingilishi aksar littafin da ta rubuta dai ta rubuta su ne bisa ga tsari na baitukan waƙoƙi kamar ga da ta rubuta a cikin harshen larabci da kuma waɗanda ta rubuta a cikin harshen turanci bayan zaman da ta yi a birtaniya ta koma amurka da zama inda a can ma ta ci gaba da faɗaɗa nazarinta kan ɓangarori daban da suka shafi adabi musamman ma dai abin da ya shafi adabi na al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da kuma adabi na harshen turanci daga baya ta koma kasar afirka ta kudu da zama inda a can ma ta da faɗaɗa ayyukan ta nazari da kuma bincike da kuma rubuce-rubuce bisa la'akari da abubuwan da suka faru a cikin dino na mulkin mallakar birtaniya da kuma irin kokarin da birtaniya ta yi na ganin cewa ta kwace kasar dino daga inawa da kuma miƙa wannan ƙasa ga yahudawan sahiyuniya wannan ya sanya ta dawo gida domin ci gaba da gwagwarmaya wajen kare ƙasarta da kuma kare martabar al'ummata wannan ya sa ta shiga takon saka da yahudawan sahiyuniya wanda kuma hakan ya sa daga bisani yahudawan sahiyuniya suka ɗauki matakin killace ta da kuma hana ta gudanar da al'amuranta na fafutuka ɗaya daga cikin mahimman al'amuran ta baiwa mahimmanci a lokacin da aka hana ta gudanar da ayyukanta a zahiri shine ci gaba da rubuce-rubucenta wanda kuma bayar da sota an buga littattafai da dama waɗanda ta rubuta a cikin harsunan turanci da kuma harshen larabci duniyarmu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum da yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da kuma yin bita akan so da kuma duba yadda ake kallon lamuran ta fuskoki daban-daban da hakan ya hada har da bangarori na siyasa zamantakewa da kuma bangarori na tsaro abinda shirin zai mayar da hankali akan sayar da shi ne. ci gaban da alaƙa da ke tsakanin saudiya da iran take samu a cikin lokutan baya-bayan nan da kuma yadda ake kallon hakan da yadda zai tasiri matuƙa wajen warware matsaloli da dama a yankin gabas ta tsakiya da kuma kawo haɗin kai a tsakanin al'ummomin yankin har ma da ƙasashen musulmi wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu saurare za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. thank you cikin lokutan baya-bayan nan dai alaka tsakanin ƙasashen iran da saudiya ta shaida gagarumin ci gaba ta hanyar tuntuɓar juna da kuma ziyarar da manyan jami'ai na kasashen biyu suke kai wa juna tare da batutuwa waɗanda suka shafi ƙarfafa dangantaka a dukkanin ɓangarori da kuma yin aiki tare a ɓangarori daban-daban domin cin gajiyar juna da kuma amfanar da al'ummomin yankin da ma ƙasashen musulmi babban abin da ya fi ɗaukar hankali dai a cikin wannan mako dangane ci gaban da aka samu ta fuskacin alaƙa tsakanin iran da saudiya shine ziyarar da ministan tsaron ƙasar saudiya ɗin wato yarima khalid bin salman dan uwan yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya kai birnin tehran na kasar iran a ranar alhamis ɗin ta gabata inda gana da manyan jami'an gwamnati na kasar daga ciki har da jagoran juyin juhalin musulunci na iran din ayatollah sayyid ali khamenei a yin ganawar da suka yi jagoran junju halin musulunci na iran ya jaddada cewa iran a shirye take ta yi aiki tare da saudiya a dukkanin bangarori domin cin gajiyar al'ummomin kasashen biyu da ma duniyar musulmi tare da yin ishara da cewa dukkanin ci gaban da iran ta samu a dukkanin bangarori na ilimin kimiyya da fasaha iran ɗan ashirin take ta taimaka ma saudiya a waɗannan bangarorin a yin wannan ganawar da. Mm. ministan tsaron kasar ta saudiya irin khalid bin salman ya mika wa jagoran juyin juhalin musulunci na iran ɗin wani sako daga sarkin saudiya salman bin abdulaziz jagoran juyin juhalin musulunci ya ce mun yi imani cewa dangantakar da take tsakanin Jamhurin musulunci ta iran da kuma saudiya za ta kasance mai matukar alfanu ga kasashen biyu kuma kasashen biyu za su iya ƙara ƙaimi domin ƙarfafa juna ya ƙara da cewa yana da kyau 'yan uwa a yankin su haɗa kai domin taimakon juna fiye da dogaro da wasu ayatollah khamenei ya jaddada cewa faɗaɗa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ba abu ne da makiya za su yi farin ciki da shi ba amma kuma ya zama wajibi a hakan domin amfanin al'ummomin ƙasashen yankin da kuma al'ummar musulmi ministan tsaron saudiya ya bayyana matakar jin daɗinsa game da yadda aka tarbe shi a ƙasar iran da kuma karamcin da ya ce an yi masa ya ce na zo ta ne domin ajandar faɗaɗa alaka da iran da kuma yin haɗin gwiwa a dukkanin fannoni in ji rima khalid ya ƙara da cewa muna fatan wannan tattaunawa mai ma'ana za ta samar da kyakkyawar alaƙa tsakanin saudiya da jamhuriyar musulunci ta iran fiye da kowane lokaci a tarihi bayan kammala ganawa da jagora ministan ƙasar ta saudiya ya gana da shugaban ƙasar iran masud pezeshkian shugaban iran ɗin ya ce jamhuriyar musulunci ta iran da kuma saudiya za su iya zama abin koyi na haɗin gwiwar yankin yana mai jaddada cewa haɗin kan ƙasashen musulmi wani lamari ne wanda ake bukata domin samun zaman lafiya tsaro da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa a yankin fizishkiyan ya bayyana hakan ne a lokacin da suke ganawa ta musamman da shi da ministan tsaron na ƙasar ta saudiya a birnin tehran bayan da ministan na saudiya isa birnin tehran ɗin da kuma ganawa da yi da jagoran juyin juhalin musulunci ɗin da kuma shi kansa fizishken ya kuma gana da wasu jami'an a gefe guda inda a yayin ganawa tasu da fizishken din shugaban na irin ya ƙara jaddada zurfafa dangantaka ta addini da kuma al'adu da tarihi a tsakanin kasashen musulmi yana mai jaddada wajibcin ƙarfafa haɗin kai a duniyar musulmi shugaban ƙasar iran in ya ce al'ummar saudiya 'yan uwanmu ne kuma tun da farko da muka kama mulki mun yi iyakacin ƙoƙarinmu domin karfafa wannan alaƙa ta 'yan tsakaninmu da dukkanin ƙasashen musulmi ya karar cewa idan kasashen musulmi suka cimma matsaya ta bai ɗaya da haɗin kai na hakika to gwamnatin yahudawan sahuniya ba za ta sake haifar da bala'i irin na kisan bil'adama da take yi a yankin kamar da take yi a halin yanzu a yankin zirin gaza ba ya kuma taɓo batun mahimmancin ajiye bambance-bambance a gefe guda da kuma inganta haɗin gwiwa a yankin fizishkan ya jaddada cewa shugabannin kasashen musulmi za su yin aiki tare kuma su gabatar da wani abin koyi na rayuwa tare sannan kuma a tabbatar da an ɗauki matakai waɗanda za su kawo ci gaba ga sauran al'ummomi na duniya baki ɗaya ya kuma yaba da ra'ayin ƙarfafa haɗin gwiwa na aiki a ɓangarori daban-daban na siyasa da tattalin arziki tsaro da kuma ɓangaren ilimi a tsakanin saudiya da iran har ila yau yayin wannan ziyara ƙasashen biyu sun jaddada matsayarsu ta yin aiki tare a fagen ayyukan haɗin gwiwa na soja da kuma tsaro inda babban hafsan hafsoshin sojan kasar iran manjo janar muhammad bakiri ya shaida wa irin khalid bin salman a tehran din a wannan alhamis cewa kyakkyawar alakar wadda take tsakanin kasashen biyu da sojojinsu za ta kawo yanke kauna ga makiya da kuma sanya farin ciki ga abokai na duniyar musulmi bakiri ya gode wa saudiya akan halartar da ta yi a matsayin misa ido a babban atisayen soja na ruwa wanda aka gudanar a cikin tekun indiya wanda aka fi sani da mx 2024 iran rasha da kuma oman sun isa gudanar da wani atisayi a tekun indiya tare da halartar tagoginsu masu sa ido daga kasashe daban-daban waɗanda suka hada da saudiya ɗin indiya thailand pakistan qatar da ma bangladesh irima khalid ya bayyana godiyarsa matuƙa ga jamhuriyar musulunci ta iran da kuma babban hafsan hafsoshin sojan kasar iran din bisa kyakkyawar tarba wadda aka yi masa tare da tawagar sa a birnin tehran yana mai cewa karamci da kuka yi mana ya nuna irin kyakkyawar alaka wadda take da karfi a tsakaninmu tun ban sake farfado alaka tsakanin manyan kasashen biyu na musulmi wato iran da saudiya dukkanin kasashen biyu dai suke ci gaba da tuntubar juna akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi dangantakarsu da kuma lamurra waɗanda suka shafi duniyar musulmi kuma yadda za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin aiwatar da abin da ya kamata domin samun ci gaba wanda ya dace a mataki na ƙasashe guda biyu da kuma batutuwa na yankin gabas ta tsakiya da ma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa masana da dama waɗanda suke bin diddigin wannan lamari musamman ta fuska siyasa sun yi imanin cewa kyautata alaƙa a tsakanin iran da saudiyya zai kawo wani gagarumin sauyi a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya domin kuwa hakan zai kawo ƙarshen rabo kawuna wanda aka haifar tsakanin al'ummomin yankin da sunan addini da kuma kabilanci tabbas ƙasashen biyu sana da babban tasiri a duniyar musulmi sannan kuma duk wani mataki na haɗin kai da samar da fahimtar juna tsakaninsu zai babban tasiri a yankin gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen musulmin baga kuma wannan haɗin gwiwa tsakanin saudiya da iran zai ƙarfafa harkoki na kasuwanci da tattalin arziki da cinikayya tsakanin su. kuma shi ma zai tasiri kai tsaye a tsakanin kasashen yankin da kuma kasashen musulmi musamman maganin cewa iran kasashe wadda ta ci gaba ta fuskar masana'antu da kuma samar da kayayyaki da kanta da kuma hakan abu ne wanda zai baiwa saudiya damar sayan kayayyaki daga iran a cikin sauki ba tare da neman su daga wasu kasashe masu nisa ba kamar da kuma hakan zai taimaka ma iran da kamfanoninta wajen kara samun manyan kwastomomi waɗanda baya ga sayan kayayyaki za su iya zuba hannayen jari na biliyon daloli a cikin kamfanonin kasar ta iran kuma hakan tabbas zai ja hankulan sauran kasashen larabawa waɗanda saudiya take da babban tasiri a kan su domin sayan kayayyaki na kamfanonin iran har ma da zuba hannayen jari baga harkoki na kasuwanci da sauran batutuwa na cinikayya da zuba hannayen jari a bangaren tsaro da ayyukan sojuma hakan yana da nashi muhimmanci domin kuwa a halin yanzu a cikin abubuwan da saudiya ɗin da iran suke son ƙarfafa aikin su na haɗin gwiwa a tsakaninsu akan sa har da batun bangaren tsaro da kuma ayyukan soji to shi ma wannan batu kamar sauran batutuwan ne domin kuwa saudiya tana da alaka da batun yankin gabas ta tsakiya kamar yadda za su yin aiki tare da iran ɗin domin taka muhimmiyar rawa wajen ayyukan tsaro a yankin kamar yadda kuma a bangaren kera makamai iran ta yi nisa matuka a wannan fanni wanda saudiya za ta iya amfana da wannan fasaha daga iran da ma sayan nau'o'in makamai da take bukata da gare ta ba sai ta nema daga amurka da sauran kasashen turai ba to kuma dai ya lamarin yake bisa ga mahangar masana din kyautata irin wannan alaka a tsakanin iran da kuma saudiya abu ne wanda yake da matukar mahimmanci ga yankin baki daya ta fuskacin samun zaman lafiya da kuma haɗin kai da yin aiki tare kamar da kuma hakan zai ƙara ƙarfafa waɗannan ƙasashe guda biyu waɗanda suke da babban tasiri a cikin ƙasashen musulmi baya ga kuma yankin gabas da tsakiya yanki ne wanda yake fama da rikice-rikice masu tarin yawa kuma akwai bukatar kasashe masu karfi a yankin su hada karfi da karfe a wuri guda domin yin aiki tare kuma kasashen saudiya da iran su ne kasashe guda biyu mafi karfi a yankin gabas ta tsakiya baya ga kuma su ne kasashe guda biyu mafi karfi a duniyar musulmi da kuma tasiri wanda kuma ga dukkanin alamu irin ci gaban da alaƙa tsakanin kasashen biyu take samu a halin yanzu abu ne wanda yake tattare da bishara ta alheri ga al'ummomin ƙasashen biyu da ma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da ma al'ummar musulmi ta duniya baki ɗaya. da jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole nan zamu ji alizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marilla, kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar yadda za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato da tumbi da na hanji kenan kenan jambam kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwanaki wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba aka ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga ma mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan shine ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto eh masana sun ce yawanci tsafowar yawon tundi a shi kan haddasa shi in yawon tundi ya fito da yawa a tsamin shi. A yadda mutum ka da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da tsakuwar nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in yayi yawa yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci ake kuma cin abu mai yaji ko kuma yawa wato coffee kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kaman ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a ah, in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamun hydrochloric acid din ah, ya yi yawa to ah, banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga ranci mutum yana autar yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan tsaranta lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum yana da olson ko baya shi a wani zaka ji ana mara ka ce kare ne yawancin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda ka olsa peptic olsa wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne yasa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayar cutar da ake ganin ta sa osa amma kuma yawan ciciyan banza ne akan kuma wayar mutum kai gane me zai ci ne da kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma kai breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace ce daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga baya ba a so ratin ya dinga zama ba daidai a tsakanin wannan ke da malam. turukta wannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulcer. eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani kiran shi acid reflux su ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko farkon alamun alsa tattun alsa na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ya ya cika a baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani gari taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abinda da yake wurin shine hanjin da yake kuma makoshin da yake saman tubi a mace sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya ciki cikin dumbin mutum don ka ciwo a kahon ya ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne kyau ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bani kirin kama an an dama gawayi wannan gyamban ciki ne wato tartic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding Hausa. domin kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri za zafin ciki ba ya ƙara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini ba ne zai ce kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne a da yawo ya canja ya zama baki ba a turanci muna kiran shi melina stew waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci da na mala ah. sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci ya yayi nisa wannan kenan mala. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. ana warkewa. sosai kuwa idan kuma an warke din da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo ko wurin da wurin da yayi tabo zai saurin tsagawa ko a fatan ka ne ka ji rauni ka samu skin ulcer wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai haddasa min olsan tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza ɗabi'ar shi da in wannan cikin olsan ya tafiya ya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da olsa shine ta hanyar leƙa shi a gan shi ƙarara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da sai da a dinga tafi cewa ana zaton olsa ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ake stethoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda olson yake akan iya mu fatan olson ma saboda jiya gwada a tabbatar cewa shi olson nan musamman in ya tsufa ya rage bai fara neman riki ga zama kansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwaɗuwa kuma ya zama a ah, kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ta bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magunguna haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer ɗin ne. Eh, ya danganta da karfin ulcer ɗin mataki mataki ne akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i na ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan ne ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tindi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asarar abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali mu osa ka bata mara cikin tumbinsa gaba ɗaya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbin akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da ke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin B12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke a mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na ulcer ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da ulcer din yake da juna shi da wani bangaren jiki in an samu magunguna da dama masu inganci kuma mutum yana da dan cinci na rayuwa abubuwan za su kyau to ko waɗanne shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na ulcer ba neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa ulcer mutum ba ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari na uku kuma shi ne mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kawai ya ne ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka san da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanjin cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a jerin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan irin cimakan da mutum ya kamata ya yi ba tare da ya samu wani nan larurai da ake kiran su na gyamban ciki ba wato septic ulcer wannan kira ta kace mala Allah ka ba mu sa sama Allah ciwo gobe To a nan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da masu rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amu co a likita bokan turai. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.